أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في نيجيريا اللهم من أراد نيجيريا بسوء فاشغله بنفسه يا رب العالمين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء أكو أوتر ربيع الأول وتن أكو hijirar annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da 30 a watan oktoba watan goma shekara ta 2020 daidai allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake kofar arewa a gumin local government kigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun sira daga lissafin asiratun nabawiya na dr aliyu muhammad asallabi wanda muna fasali na bakwai wanda yake kwantenin da aimu daula al-islamiyya fil madina ginshiƙan abubuwan da musulunci ya kafa daularsa a madina da su a satin da ya gabata muka yi darasi na goma sha biyu a mabahasi na farko kuma wasima yustafa domin hussein da za a fa'idantu daga mabahasi na farko a wannan fasali na bakwai aisu a kazna shai'ai a inda muka ɗauki abubuwa guda biyu al'amurin rabi'i al'amari na hudu shine al-ihtimam bil kibrati wal yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya himmatu ya bada kulawa da kwarewa da wasu abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance wasu da shi ma'ana wata baiwa da Allah ya ma wani a cikin al'umma to a ba mu kulawa da wannan baiwar tasa domin kada a yi asarar abin da Allah ya bashi ba amfana da shi ba yana daga cikin abin da muka fa'idantu da shi والخامس أبو نبير شعار شعار الدولة المسلمة shine tambari na daular musulmi inda take muka ce shine sallah ko kiran sallar kafin sallah aisha asharna a wancan satin mun yi ishara bi annahu min hikmatillahi ta'ala cewa yana daga hikimar Allah ta'ala faddala ba'dan nasi ala ba'din fi ya fifita wasu daga cikin mutane akan wasu wajen arziki ya fifito su akan wasu wanda in ban manta ba wannan ne ma yasa sahabbai suka suka ce zahaba halin dusuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada sa annabi ya ce ne yasa suka ce salluna kama salli suna sallah lokaci biyar kamar yadda muke lokaci biyar waya muna kama su suna azumi na wata guda ramadan kamar yadda muke ruwa na wata guda ba bambanci to inda matsala take tasowa wa yata saddaqu na bi fuduli amwalihim suna sadaka da ranar dukiyarsu mu ba mu da ita annabi ya ce to kuma ku tafi kullu takbiratul sadaqa wa kullu tahlilatul sadaqa wa kullu tasbihatul sadaqa al'amru bil ma'ruf sadaqa wa nahyi anil munkari sadaqa kai wa fi budi ahadikum sadaqa ku tafi tazara lahi ladan sadaka walhamdulillah ladan sadaka wallahu akbar ladan sadaka umarni da kyakkyawan aiki ladan sadaka hana mummuna ladan sadaka kai ka da iyalanka ma akwai ladan sadaka kace ya rasulullahi ayati ahaduna shahawatahu yanzu a wannan gabar ta iyalai ma a baka lada dan ɗayan mai biya bukatar sa shi ji dadin jikinsa sannan wa yakunu lahu ajara kuma a kara masa da lada annabi yace to a ra'aytum me kuke gani lawwa ba'a hafin haram da dai tashi biyan bukatar zane ya je za a bashi alaji a alaji ka sun san wannan sai da shi to kazalika haka in ya biya da halal za a bashi lada shi ne suka tafi suna yi kuma ga aure ma akwai lada da kuma masu kima suka ji labari akwai tasbihi da takabiri da tahali ne muka ce su suna da lafa da ganda suka zara suka yafa sai kuma kwamiti ya dawo aka ce rasulullahi baya ta haihu ne ya faru sun gane sai ne da fito zalika fadlullahi shi man yasha wannan dukiya ta take hannunsu falala ce Allah yana ba wanda ya zaba cikin bayansa so Allah ya fifita wasu fi riziki a wajen arziki wal ilimi wasu kuma da ilimi Allah madaukakin sarki ya fifita su wal fahami wasu kuma da fahimta wasu asil idraki da saurin gane al'amura wa gairi zalika da wasu abubuwa irin wannan da Allah yake fifita wasu akan wasu wannan hikima ce ta sa Kamar wahabahu shay'an min bainan nasi duk wanda Allah ya bashi baiwa ta wani ba cikin mutane yi ta tamahi a inda yake zaune to fa alal wullati muka ce to wajibi akan majibinta al'amura an yi da aluhu murtafi al-linnasi sanya wannan mai baiwar ta musamman ya zama mai amfani ne ga al'umma ima wa habahu Allah cikin abin da Allah ya masa baiwa biduni hasadin ba tare da yi masa hasada ba qala ta'ala Allah ya ce wa ta'awalu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan nagarta da tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya kan sabo da wuce gona da iri wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah ya iqab Allah ne tsarna a kowa fasali na qaulul muallim a da satin da gabata mun ji fadin mawallafin littafi inda yace ya rawaita fi ma akhrajahu imam ahmad cikin abin da imam ahmad ya rawaito an dalqi bin ali daga dalqi bin ali al-yamani al-hanafi kala yace banaitul masjid ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nayi ginin masallacin annabi masallacin ta na madina kenan tare da shi kala ya qul sai annabi yace cewa bul yamani ina tsini wannan yamani din ku kusan toshi wajen yadda ake hada mis din nan na kwaba da ake fa innahu ahsanukum lahu matisan domin ya fi iya hada mis Ka kaga wannan shine wato kenan duk wanda yake da baiwa akan zo a mutane su amfana da baiwarsa shine dama shahid din wa yastafadu min dalika saboda ka nake cewa daga cikin abin da za a fa'idantu annal insana ashe shi mutum ya hukuma alaihi bi qadari mawahibahu da gwargwadon baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi misali in arziki baiwa ne wanda aka bashi kuɗi da yawa kaga ai za a yi masa hukunci da abin da aka bashi da yawa tunda damar da aka baka ita za a yi ita za a tambaye ka wanda ba ba shi dama ba ana tambayar sa a ala yukallifullahu nafsan illa wusa'a Allah baya tsora ma wata rai sai abin da za ka iya amma duk abin da za ka iya za a tambaye ka me yasa baka yi ba za a yi maka gabnu din sa mun gasta duk damar da aka baka an baka lafiya me kai da ita an baka ilimi me kai da shi an baka basira kwakwalwa me kai da ita an baka dukiya me kai da ita an baka mulki me kai da shi akwai yau mai kuma yau jam'i sai Allah ya ce zalika yawmut tagabu ranar da za a haɗa ku a wannan babban birnin tarayyar kiyama ranar da kowa sai ya zo izin idhin tu'raduna la takhafa minkum kafiya ranar za a bujiro da ku ba wata mai tsuya da ta isa ta kuya to zalika yawmut tagabu wane ita ce ranar algabnu ranar kamunga ranar da kowa sai an tambaye shi damar da aka bashi me yi da ita to ana mutum hukunci ne da gwargwadon damar da aka bashi wa ma yastati uhu da gwargwadon abin da zai iya in bai ba fa ala kulli wahidin minna to wajibin da yake kan kowane ɗaya daga cikin mu an zata ni ma hu lalle ya iya iyawarsa ya ga ya amfani damar da yake da ita kabla an hu tun kafin ta bace masa duk dama tana kwacewa wanda aka ba ma damar da ɗayan abokin ko dai yana da rayuwa damar da aka ba shi yanzu babu in ta lafiya ce yanzu bai da lafiya kaga damar da aka ba shi ta kwace in ta dukiya ce yanzu shi ma nema yake damar da aka ba shi ta kwace su haka in ta mulki ne yanzu babu ya gama tonuwa ɗinsa ba zai shi ta wani ba Sura haka ɗan adam ya amfana da damar da aka ba shi kabla an ta huta tun kafin ita wannan damar ta kwace mutu kwacewa ta farko kenan kwacewar dama ta biyu mutuwa ta zo damar tana hannunka in dukiyar ce ga ta nan karuwa ma take ba kariya take ba mulkin kana kai amma kuma sai mutuwa ta zo ajami ya zo shikenan an gama duk damar yanzu ta zama ba taka ba ta zama ta magada dan adam ya amfani damar sa kamla an ta huta kamar wani nasa'i kamar yadda imamun nasa'i ya rawaito fi kubra a cikin littafinsa a sunan kubra bi sanadihi da sanadinsa an amr ibn maimun zuwa ga amr ibn maimun kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malala daraja da amince Allah tabbata a gare shi ya ce ya faɗa li rajulin ga wani mutum wa huwa ya izuhu alhali wawul hali ne annabin yana mutumin wa'azi me annabi yace da ke igtanin khamsan qabla ya ce da mutumin kaga ka amfani abubuwa guda biyar ka ci ribarsu tun kafin biyar kishiyarsu da zo maka to haka abu na farko sai annabi ya ce shababaka kabla haramika lokacin da kake da kuruciya kake matashi kake da ƙarfi to ka amfani wannan tun kafin tsufa ya zo yanzu da za kana kallo kana mamaki kana cewa da da ne ai mu ma da iya ce eh, ya zama kabaru kana labarin abin da ya wuce to wannan halin da kake cikin kafin ya wuce in ma kana da rayuwa ka zo sai ka ce da da ne ya yara abin da muka yi ko ba za ku yi ba to dai yanzu su kuke yi kuma wanne yawwa to da ka to ka amfani shi babaka damar ka kafin ka kafin tsufa ya zo maka amma damar ka amfani ta da ake so da kankare da na doki ko kuwa da abin arziki yawwa ƙuruciyarka ka amfani ta da abin arziki kada ka ɓata ta akan sharri kada ka ɓata ta akan lagau lagau shi ne abin da ba fa'ida duniya ba dai ta lahira ne amfani ta kuma yana daga cikin siffar mu'minai qad aflaha almu'minun muminun alladhina hum fi salatihim khashi'un sufa ta biyu walladhina hum anil lagawi mu'ridun sune wanda lagau abin da ba amfani suke kaucewa ba sa tsaya su tsaka lokaci a kansa to kada ka ɓata ƙuruciyarka kasancewar ka saurayi matashi cikin abin da la fa'ida ta ba babu fa'ida a cikinsa da aka ce ka amfanin ƙuruciyar fi ma fihi fa'ida tun a cikin abin da yake akwai fa'ida ake so ka ɓata wato rayuwarka sana abu na biyu wasu hatak ka amfani lafiyarka kabla ta kamika tun kafin rashin lafiya kana kwanci sai dai kaga ana yi yanzu Allah za iya tunowa wani wanda ya kusan wata da ne wani ma shekara a cikin ko kofar gida ba ya iya zuwa amma inda kuma za a tuno ta za a ne masu yi a guda suke ku yake fitowa da amma yanzu ya tashin ma sai an tashi da shi kaga ga rayuwar amma kuma rashin lafiya ta zaunar da shi kaga wannan yake nuna maka inda dai abubuwan nan gaibu ne to damar da kake ta a yanzu to ka amfane ta baka san me zai je zo ba a gaba to wata hataka ka amfani lafiyarka qabla taqanika tun kafin rashin lafiya ta zo ta kwantar da kai wa ginaka abu na uku yace ka amfani wadata in Allah ya baka dukiya kenan ko wannan mun sha faɗa an ce ita dukiya in an baka ita kaman an baka makullin aljanna ne sai in kawo kanka kasassafa yanzu nan aikin da ake tafa ma an kasa mutane sun haɗa kansa sun kasa in wanda aka ba shi dukiya ya mutu sun minti biyu ya rubuta sakin an gama ko ya karanta faɗin an gama sai ita kamar makullin aljanna ne. in ka duba tarihin magabata zai tabbatar maka haka kullum mukan ba da misali da na usman wani nawa aka ba shi aljanna sanadiyar dukiya rijiyar ya wuda suna takura wa musulmi annabi ya ce waye zai sai wannan rijiyar ya sa gugansa da na musulmi su amfana shi ya amfana yan uwansa musulmi su amfana suka zuga wa rijiyar kuɗi yana usman saboda da kuɗin aka saya aka biya su ana da manufa ai bayan ya saya maka annabi ya ce shi ya amfana yan uwansa su amfana sai ce musulmi ya saya annabi ya ce ma darra usman ma fa'ala ba'da yau daga yau usman aljanna ta zo hannu da za a tafi yakin tabuka nawa ya ciyar iya ma na ƙarshe wanda shi ne ya ɗauki nauyin su samarin nan mutum ɗari da suka zo an riga an zane abin da aka tara annabi mun zo a bamu buzuri mun ka ƙarfi a bamu ƙarfi wannan shine ma'anar wa ta'awanu alal birri wa taqwa dole shi a dinka sai da ke ne yake bukata wancan ya ka ƙarfi da agaji ya ka ƙarfinsa malam ya kawo iliminsa to me dukiya ne zai kawo dukiyarsa yanzu an yi ta'awun alal birri wa taqwa isar za ta jakin ta huka annabi a matsayinsa na jagora ya hau ya ce to ka yaƙi ya taso mana lokacin ma madina an yi fari ƙiƙi e e ake yake ba za mu zauna ba su zo har gida su danne to da kowa ya shiga ya fito a cikin ido ake tsawarya a hakan kowa ya kawo aka ne aka kawo sai da ya bumbare sa uku mun sani to shine bayan abin da aka tara a da kuma wannan samarin suka zo sun ka karfin kuma a ba su karfi annabi sai ba da abin da zan ba ku ƙur'ani ya gaya maka tawallawa wa a'yunuhum tafidu min al-jannati hazanan suka juya idanunsu na hawaye damuwa bakin yi Allah ya jibi wani su kuma bikin zuwa babu zan ga ƙarfi babu ƙarfi karfin da ana buƙatar ta'awani ta'awun ne ya faru yana so ne ke su dawo kowanne an ba shi abin hawa an ba shi gudun. so dukiya ita kamar makullin aljanna Yana bakar annabi ya ce ya yi imani da ne lokacin da kuka ta ne ya saka mun dukiyarsa lokacin da kuka hana ni taku yana daga cikin yaban da annabi ya ce masa yana ba ka gani kai su dan sa uba da shi in ya daga hannu a dama Allahumma rzuqni malan wa fi'alan karaman fa innahu la yasifu al-fi'al illa bil mal ita ce addu'ar kai ita Allahumma rzuqni malan Allah ka azurta ni da dukiya sai ce wa fi'alan karaman da kuma aiki na karanci sai ce fa inda hudan yadda al'amarin yake la ya suhur Ali illa bil ayyuka ba sa yi sai da dukiya ka gani wani yana maka ita an baka ita kamar an baka makullin aljanna ce to yadda magabata ina suka amfane ta har sahabbai suka ce zahaba da dusuri da ujuri masu kudi tafi da lada kai ma wa ka ka amfani ƙabla faƙari ka tun kafin talauci yasa malamai suka ce dukiya in so samu ne ta zama a hannun mai ita kar ta zama a zuciyar in ta zama a hannunka za ka amfana za ka amfana in ta zama a zuciyarka ba ci ba ka bari an ci ba sai magada sai dai a gada an kamu ce mamakin irin tarin dukiyar da ka bari Allah ya kiyaye kuma ka je a tambaye ka shigo magada su ta halar sai kuma je ka bin, tambaya ni gare ta ta ina ta shigo ta ina ta fita da Allah ya baka so yake yi godiya ka yi godiya ta hanyar yin abin da yake so to wa ka kabla faqrika ka amfani wadatarka kafin talauci wa faragaka kabla shugulika dama da kake da ita zaka iya zama yanzu ka haddace Qur'ani zaka iya yin wasu abubuwa daban kada ka ga damar amma ka takura dan abin da kake ba da kai ya kama kuma karanta da damar yi abubuwa da dama zaka iya ka to akwai lokacin da shugulgula za su zo karu kake tunanin da za ne da kai sai ko da ne hana kai to ka amfani faragar ka ranar lokacin da kake da shi kar bar shi ba tare da ka nemi abin arziki ka sa a cikin sa ba kawai kai ka zauna a fira ayi awa biyu a mutum ban ayi awa uku na farko an je kallon ban din an dawo awa biyu ko awa ɗaya da rabi sannan kuma sai a sa banki sai a yi mutum awa uku kaga awa biyar ta tafi a banza a shiriri ta zina hun anin lagawi kuma mu'riduna su mu'mine kuma abinda bayi da fa'idar duniya ko ta lahira mu'riduna kau da kai za ka kashi amfani wato faraga ƙabla shugurika ya ce wa hayatika ƙabla mautik ka amfani rayuwar ita kanta ka cokan kafin mutuwa ta roma kullu nafsin za yi maut kowace rai ce ta ɗanɗana mutuwa idamul hayati qabla wujudihi wani idamihi ba'da wujudihi shine mutuwa rasa rayuwa kafin a same ta da rasa ta bayan an same ta kafin a samar da kai babu kai ko da aka fara samar da kai tsugan mani gudan jini tsoka sunan ka matashi sai bayan wata hudu aka hura rai yanzu ka zama mai rai to wannan ran da aka hura bayan wata hudu a cikin mahaifiya za a dawo a zare sai ka koma gawa ko a nesa ko a kusa ko a cikin mahaifiyar ko a waje ko a daɗe za dai a dawo a zare kullum nafsin zai ka tilmau to kafin a zo a zare to mai kai ita mutuwa wani amuran makabiya ne a kan kowa kawai an zartarwa kowa kullu hayin mayyit duk wani mai rai sunan zamatar kawai rayuwar ta ja masa mutuwa maganin kada a yi kada a fara amma in dai kana da rai to rayuwar ta ja masa mutuwa sunan ka gawa wata rana eh da ka ita mutuwa kawai tsakaninka da ita tanadi tanadi wani yanzu ce mata sa ya ce ma annabi ya ce ne ka tanadar mata dan ba zuwan kiyama ne mai ka tanada a gine kiyama wanda zaka je da shi Shi shine abin tambaya ita mutuwa ba a so kai burin ta sai Allah kashe ni abin da annabi ya ce la yatamanna yanna ahadukumul maut kada ɗayan ku yayi burin mutuwa wala allahu muhsinin fa yazdadu ihsana ai tana iya wa mai aikin kwarai ne to in bai mutu ba ai gwargwadon damar da ka samu gwargwadon aikinka ita kuma aljanna kowa zai shiga alama kana min al'amal a bisa gwargwadon aikinsa kamar da hadisin ibarat san sami ke ci kowa zai shiga aljanna ne alama kana min al'amal a bisa gwargwadon aikinsa idan wanda ya samu ranar lokaci ya yi aiki na kwarai kaga zai fi samun aljanna ta kololuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka yi aiki dan neman aljanna yi aikin da zai kai ka firdausi domin idan ka je firdausi ka kure malejin aljanna domin alkhairan da suke zuwa sauran aljannatai daga firdausi suke fitowa yanzu ka je maɓuɓɓugar sama da firdausi sai matsayi guda ɗaya. mun sha ɗansa annabi ya ce wasila sabai suka ce me wasila ya ce manzilatun fil janna la tambagi illa li abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa yace wani matsayi ne a aljanna kuma baya dacewa ga kowa sai ga wani bawa ɗaya tak in bayin Allah mun sha faɗa matsayi guda ɗaya na alkhairi a wajen Allah aka ce na mutum ɗaya ya yi ko san da ya san waye mai wannan matsayi san da ya iya fitar da inda abu ne a wajen Allah kuma na mutum ɗaya kuma alkhairi ne ya ko ya iya fitar da amsa to amma ka gane wanda ya san Allah baya wasa da Allah annabi bai bin ya ce ba ni ne mai wannan matsayi ta ce wa arju an akuna ana huwa fata nake in zama ni ne mai wannan matsayin guda ɗaya na mutum ɗaya bai ce ni ne ba babu gancin yawa wanda ya san Allah baya wasa da Allah wani daga nan zai maka shi yana da tasa har yana bayarwa wannan bai gama sanin Allah ba shi ma a karan yanzu annabi ta yi wa arju an akuna alahu har ma yace idza sami ismul muazzina faqulu mithla ma yaqul in kun ji mai kiran sallah ku ke faɗin kwatan kwatin abin da yake faɗa yace Allahu akbar Allahu akbar sai maka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah maka ce ashhadu an la ilaha illa Allah misla ma yaqul yadda yake faɗa kai ma ka faɗa yace in ya je karshe ku mun salati ku roƙa mun wasila shi na ce Allahumma rabba hadhihi da'awati tammati wa salatu qa'ima sai ka ce ne ati muhammadan wasilata ita ce ce manzilatin fil janna ne wasila yace wani matsayi ne a aljanna la tambagi li abdin illa abdin ya ce in kun ji da kiran sallah ku bi in ya kare ku mun salati ku roƙa mun wasila ya ce wanda yake masa wannan in ya mutu da imani ta halal lahu shafa'ati shi kuma ceto na ya halatta a gare shi Allah ka datar da mu na sha gaya mana ke sa a tarbiyyar tsaya mu da muka taso ana fara kiran sallah ce ku yi shiru kiran sallah shi wannan asali shine asalin hadisin ku yi shiru ku bi mai kiran sallah saboda ka kai ma sai ka raya wannan sunnar ga iyalanka ka matsayin kiran sallah so ake abin da kiran sallah kaiwa a roƙa annabi wasila za ka shiga cetonka waye baya sani shiga cetonka duk mako kowar da ake sani ake saboda ka wannan wato ita mutuwa ba a so kai burinta la ya da yin a kuma mulmautu fa la'allahu musulun ta yi sa sana tana iya mai aikin kwarai ne sai aikin sai kare in ya samu dama tana iya kuma musi'un ne mai munanan ayyuka ne shi kuma da Allah yau da gobe ta tuta da biyar da shi wato ya tuba yasa annabi ya kada ka roki mutuwa yace in ya zama labudda sai ka ba mu Allah zaki Allahumma tawaffani idza kanat alwafat khairan Allah ka tsula yawa ta in mutuwa ce ta dimin alkhairi amma kaka ce kawai ka ni kai ba a haka to tunda an ce ba a burin mutuwa to kuma ba a ba a manta da mutuwa ba a duka manta da ita ba dan an ce ka kai burin ta ba a so kamanta da mutuwa annabi ta aksiru min zikiri hadumul lazzat ku yawaita tuna mai rushe jin daɗi almautu ita ce mutuwa wani hadisi ne cewa sabai ala wa inni na haitukum an ziyaratul quburi fazuruha fa innaha tuzakkirukum bil akhirah yace ku taurara. da na hana ku ziyarar makabarta amma yanzu kuke kaiwa makabarta ziyara yace domin kaiwa makabarta ziyara zai ke tuna muku da lahira ka je ka ga mutane kwakwace ba tsana ta sa aka kawo su ba a gata ma aka musu da lokacin da aka kawo su a gata ne za a kawo su har ma ka ji wanda ya hangi gaba ya ga ya ayyar abuwa ke fanta ma Allah ka ba mu wanda za su sirta mu umar mutu kar ma ka je ka mutu inda ba za a binne ka ba kenan kaga mutuwar ta zama hatama lazim to ka je ka ga mutane ba wai tsana ta sa aka kawo su ba gatan ne ma aka kawo su nan aka wani a kuma wani wanda ya lokacin da yake rayuwa masgaye ne sai ana takawa kafin ya fito yanzu ya tsaya guri daya wani da jiniya wo abinda ake nufin shi harkarsa ta mutane sai ba ta muka ba ta hanya kawai inda kai sai iyalan ka fito matsalar ka wannan shi matsalar ta mutar kasa ce ko ta jiha ce ta kauce ya wuce wannan yanzu yana nan tak a guri daya da zafi da ruwa da sanyi suna samun shi to ka je ka ga wannan fa inna ha tuzakkirukum bil akhir ashine wani mawaki yake cewa a taitul kogora fa na ai na je makabartin da kira su na ce aina na mu'azzam wal mufutaqar ina su dan toron giwa su masu girma su excellency su honorable ina wanda ake gani ba a bakin komai ba ina su jarkai ina su laborori yace tabanau jami'an kama mu kubir dukkanin su sun bi ba mai iya ban labarin wannan amsar tambayar babu ce wa matu jami'an dukkaninsu sun mutu wa matar kabar wannan labarin na wane-wane ne wane-wane ne kuma duk babu shi yanzu an koma an kwanta ana jiran tashi a gaban wanda ya ce in na kalaka kalakana kumin zakarin wa unsa mu ne muka halice ku daga namiji annabi adam da matarsa hawa wa asalin kowa kenan waje Allah kun uban wa qaba'ila muka sanya ku yanki yanki kabilu kabilu li ta'arafu amma inna inda a indallahi atqakum yanzu ana jira a ga a tashi a gaban wanda yace inna a indallahi atqakum to da laboran da dan toran giwan in wanda ya tsoron Allah shine kuma yanzu zai samu matsayi in an tsaya inna inda a indallahi atqakum to da kai ce fa na dai tuha ainal mu'azzam wal mu'taqad yace tabanu jami'an fa ma mukbir wa ma tun jami'an fa ma tal khabar duka sun mutu labarin wana wana ne kuma duk ya wuce yanzu kawai jira ake a tashi a gaban Allah yau mai komun nasu da rabbil alamin ranar da mutane za su a gaban ubangijin duniya da abin da yake cikin ta to an ce kakka yi burinta an ce karka manta da ita me ya biya za ka yi kenan tanadinta tanadinta kawai yi sa wancan da yake mata sa'a na yake ma za a adatta laha me ka tanadar mata nisa mala da manji zariya ya ce ne tun da dai muka san akwai ta ba mu shakkar afkuwarta sai mu daina faɗin halinta ne faɗin halinta kamar na karanta ai wane ma ya mutu wane ma ya mutu da ai kuna so ku san daɗin mutuwa ku tambayi wani to ya dauki lissafin da ba zai kare ba kai tsuwa ba ka fara duk wanda yake lissafin mamuta ya dauki lissafin da ba zai kare dan don kun san me zai faru a ƙarshe shine ne wasu cikon lissafi dai wani ya tsora shi ba a kariya duk wanda ya da lissafin mata ba zai kare ba domin wata nan da shi za a tsoron lissafi sai dai wani ya tsora to mu na fatan halinta ita yan uwa mai tattalinta tun da kai ga tawafa ba tattalinta kiyaye haddi zuciya ta yi ijtihadi bai da koya a bar fasadi har a kai ga biyan maradi ba sai an san ka lafiya ba kawai wannan shine tsakanin ka da ita kawai tattali ake so kai mata shi ta Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lida ya kuma su imani in kun amsa sunan imani ku kara da tsoron Allah in kun ji tsoron Allah to ga assignment wal tanzur nafsun ma qaddamat lida kowace rai ta duba ta ga me ta gabatar saboda gobe ba gobe asabar ba goben da tafi gobe asabar muhimmanci gobe alkiyama يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هو النرانا ba a guje mata mutuwa in dai ta zo ba a gujewa karan kwai da dutse yake da ita taba ji ba tare wani ya fita ta wando sai ai ana masa jaje ya guje wa mutuwa ta wando ya fita da san tsashi baka taba ji ba kuma ba ba in ta zo ba tsaye tsayawa babu sauran kai da kawo saurayi ko ko budurwa ɗaya kan bar ɗaya da kewa an musu engagement da za a engage sa kabar ya bar da kewa za ka ɗaya kan bar ɗaya da kewa ba ta zo masa lokacin da ya sani ba Kike nan, an gama to shi yasa ita kawai tanin mai ka tanadan mata shi ne tsakanin ka ita to annabi yana masa wasiya ya mata da wasu abubuwa guda biyar yace ka amfani shababaka qabla haramika kasancewarka kasancewar ka matashi kafin tsufa kasancewar ki budurwa kafin tsufa wasu hatika ko wasu hataka ka amfani lafiyar ka kabala saka duka kafin rashin lafiya wa gina ka wadatar ka kafin talauci wa faraja ka dama da kake da ita yin abubuwa to kai alkhairi kafin al'amuran sun su hana ka wa haya cika kuma rayuwarka gaba ɗayanta kabbala mawuti kafin mutuwa ta zo su maka kullum su za a yi ƙasar mawuti ya ce wa inna ma tuwa fauna ujurakum masu qiyamah sun sani kuma kowa zai gani a kwanan cinsa shi ne tuwa fauna ujura ku kowa zai ga abin da ya kira tashin alkiyama kawai illa iyaka bayan ganin aiki in sami ya yi kyau kwamar zuhu ziha alin nari wa udkhila aljannata faqad faz duwan zuhu ziha aka nisan tashi aka ce wuta wannan ba naki bane ba ne, bane kwalelan da shi to kuma dama lahira gida biyu ne farikun fil jannata wa farikun, fis sa'ir ashabul yamini ne da ashabul shimal bayan an nesanta shi barin wuta wa udkhilal jannata sai aka shigar da shi aljanna duk wanda aka ma wannan fakarfa da ya rabu amma wa malhayatid duniya la masawa shi sa annaba a jinsu yace duk wanda yake so an yi zaha anin nari a nesanta shi daga shiga wuta wa an yi dukhilal jannata a shigar da shi aljanna to yake da abu biyu faltagaru humaniyatu yace to mutuwar ta same shi wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir yana mai imani da Allah da ranar lahira kuma yana yi wa mutane abin da yake so a yi masa kai abu da yake kiyaye duk wanda yake so a ce ba dan wuta bane dan aljanna ne to mutuwar ta same shi yana mai imani da Allah da ranar lahira yana mai yi wa mutane abin da yake so a yi masa ba san kai to daga nan ne sai muka ji abu na biyar in min ma shine shi'ar daula al-muslima wato title tambari na daular musulmi da inda su waƙala ya ce innal azan azanar sala shi'arin lil'awalin daular al'islamiyya shine sake tambarin daular musulunci alimiya a duniya kiran sallah shine daular shi'ar tambari na musulmi watanni na tafsirar azan mun ji tafsirin wato kiran sallah wakatamna wakatama bi qawlihi a inda ya rufe wannan wato abinan na hudu za a fa'idanta da cewa inna na bi hajjatin masta bi fahimul azan cewa muna da matsananciyar buƙatuwa zuwa ga fahimtar kiran sallah wa idraki ma'aniha da riskar me take nufi ne ma'anonin kiran sallah wal amalu da tarjamatihi mai aiki a aikace mu bayyana abin da kiran sallah take nufi matan amaliya li najda li mu jahida fi lillahi haqqa jihadi domin mu tsaya mu kokari iya iyawa dan ɗaukaka addinin Allah hatta nu damira shi'aratul kufri ta yadda zamu kai karshen tamburan kafirci alamun kafirci wa narfa'u shi'arat shi'aratul iman mu daga wato shi'ar na imani wani kimu daula a daula ta tauhid mu tsaye da daula ta tauhidi allati ta hakum bi shar'illahi wacce ke hukunci da shari'ar Allah wa manhajihi alqawim da kuma tsarin sa tsayayye qultu sai nake cewa qad aqada bukhari imam al-bukhari yayi abwaban babubbuka fi ma ya ta'allaku bil azan dangane da abin da ya shafi kiran sallah minha daga ciki babi na shida abuwabul azan ya ce babu fadalin ta'azim babun falalar kiran sallah wa qala sai yace haddathana abdullahi bin yusufa qala akhbarana malik malik ya bamu labari an abin zinari daga abin zinari an a'raj daga a'raj an abi hurairah daga abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man Allah ce idan nudiya lis-salati idan aka kira sallah adabar shaytan sai shaytan ya juya baya wala husra sirakum yana wato ƙara hatta la yasma at-ta'zim dan kada kiran sallah fa iza qaba an-nidaa idan aka gama kiran sallah aqbala sai ya jiyo hatta iza suwuda sai idan aka wato tada sallah bi salati adabar sai ya jiyo an gama tada iqama hatta iza qaba at-taswiba sai an gama tara kiran sallah aqbala sai ya jiyo hatta ya bainal mar'i wa nafsihi yake kokarin ya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa ya ƙulu uzkur kaza kana sallah ce ka tuno ka mana uzkur kaza ka tuno kaza mana ya kun. yakun yazkuru abinda da baya bai ma tuno shi ba lokacin da yake zaune ana jira hatta ya zallar rajul har sai mutum ya zama laye da dari kam sallah ya ma shiga wai sallah na raka'a nawa ne na yi tunanin kuma kamar za a yi ko ba cewar shi dan ya shigo yana saka masa kaza yana saka masa kaza ina so na maka falalar kiran sallah ana kiran sallah shi dan yake jiwa ya gudu baya san zikirin Allah musamman kiran sallah wa qada tun da shi bukari ya kulla wani babu yace babu ma ya qulu idza sami munadi me za a fada idan aka ji ne kiran sallah yake cewa hadisi sanad 611 haddathana abdullah bin yusuf قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مازال درجة دعمت على الثبات على السياسة إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن in kun ji kiran sallah ku ke faɗin irin abinda da mai kiran sallah yake faɗa mun kawo hadisin a farkon karatu kama a kada shi imam bukari ya kulla wani babu yace babu du'a inda nida'i Babu addu'a lokacin kiran sallah yace haddathana ali bin bin قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكما لا الله درجة دامت الله ثبت بريشياتي من قال حين يسمع النداء وان يفتح لوكة اللي يكرا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة وان يكرا تككا الصلاة القائمة صلى الله عليه آت محمد الوسيلة ka ba annabi Muhammad wannan wasila wal fadilata da fadala wa ba'athu ka tayar da annabi sallallahu alaihi wasallam maqaman mahmuda wannan matsayin na a ayaba. a yaba allazi wa'adtahu wanda kai masa alƙawari annabi yace duk wanda yake mun wannan bayan kiran sallah halat lahu shafa'ati yawmal qiyama ce to na ya halatta a gare shi ta cikin qiyama wa qad aidan ya dai kullu wani babin babi na tare yace babul istiham bil azan wa yadhkuru anna aqwaman ikhtalafu fil azan babu min qur'a akan wa zai zama ladaji wa yadhkuru an ambata cewa anna aqwaman wasu mutane ikhtalafu fi sabani fil azan a kiran sallah fa aqra'a bainahum sai sa'ad sai sa'ad ya musu qur'a tsakanin yace haddathana abdullah bin yusuf qala akbarana malik an sumayyi maula abi عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي لو يعلم الناس ما في النداء da mutane sun san daraja abin da yake cikin kiran sallah wa sabtil awwal da samun sahu na farko a masallaci sun malam ya ya zama ba su su samu ba illa an yastahimmu har sai sun yi ƙuri'a kai akai yace lafta hammu da sun yi ƙuri'a walau ya alamu da sun san ma fi tahzir lastabaqu ilayhi wa la ya'lamuna ma fil atmati wasbihi la annahu la atawhuma wa law da sun san abin da yake cikin sallar isha'i da sallar asubahi da sun zo mata ko da rarrafe ah, wa naqtimul mabahas muka rufe wannan mabahas wa za mu rufe wannan mabahasi al yawma a yau insha Allah bi qawlil muallif da fadin mawallafin littafi da yace fada'ilul masjidin nabawi halalolin masallacin annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa yace tuhaddathu tahaddatha an-nabi sallallahu alaihi wa sallama an fada'il al-masjid an-nabawi tahaddatha an-nabi manala sallallahu magana akan falalan masallacin sa walidalika ta'allaq as-sahaba saboda wannan falalar masallacin da annabin rahama sallallahu alaihi ya yayi bayanin ta ta'allaqa sahabatu sai sahabbai suka ratayu suka ta'allaku bihi da shi masallaci din saboda sanin falalan masallaci yace wa a ruju'a, ila sahihai al-bukhari wa muslim zai yi in muna so mu gane falalar masallaci musamman masallacin ka'aba to mu koma mu karanta sayin bukhari wato da sayin muslim wa gairihima da wasunsu loƙofi ala hadhihi al-fada'il al-maymuna san wannan falala wato ta kololuwa to shi malam yau ishara ya kawai yake wanda yake so san falala ya koma wa bukhari to qultu ta nake cewa wa minha yana ko daga cikin falalar marawal bukhari abin da imamul bukhari ya rawaito hadisin sa na 1189 ce haddathana ali haddathana sufyanu عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله wa عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من الله درجة أمس على الثبت أقريس ياتي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ba a zarar jaka a ɗaura cancan din tafiya don zuwa wani guri kawai don darajar wurin illa ila salatati masajin sai dai in ɗaya daga cikin masallatan nan uku ne kawai su ne suka halarta kawai don darajar su ka ɗauja jaka ka ce kawai ka tafi ziyarar gurin amma in ba su ba in dai da sunan addini ne la ta tabbir ba a garan jaka a tafi wani guri misali kai ɗan najeriya ka ce ka tafi hubbare ka san me kusan me hubbare kabarin cewa Usman dan Fodiyo rahimahullahu Allah ya masa rahama ya jaddada rahama a kabarinsa bai halatta ba ka ce ka tafi da sunan ibada in yawon bude ido zaka je wannan wani abu ne ka je daban ko wani assignment zaka je wannan wani abu ne daban amma ka dauka ibada ne zuwa din za ta shigo da ka annabi ya ce ba a yi illa ila sai dai kawai in zuwa ga waɗannan masallatai ne guda uku to ya halatta sai sai almasajidul haram farko shi ne karshen guri a duniya ka'aba masallacin masjidil haram ya halatta ka ɗauki dara sai ka tafi ziyara ka'aba yawa wa masjidil rasul sallallahu alaihi wa sallam sai kuma masallacin shi annabi sallallahu alaihi wasallama masallacin madina kenan sai kuma masjidil aqsa masallacin jerusalem baitul maqdis wa'annan sune suka halatta nan yanzu ne yake nuna maka falalan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana daga cikin gurare guda uku wanda suka halatta ka zuri zakka ka je wajen dan darajar gurin amma ku gane wani abu ibada tauqifiyya ibada ilmiyya mana ibada tauqifiyya ce in an ce kai ba kai ne za ka yi yadda kake so ba shari'ar da ta ce wa abudullah ko ta ce wa aqimu salata sallah tana cikin ibada to ba kai ne ka ce aka za ka yi abu daga za ka ce sallah kake a ce me yasa ka ce ai Allah ya ce wa aqimu salata a shari'ar da ta ce yi sallah ita ce kuma za ta maka ga yadda za ka yi sallah shi sa annabi da yi sallar sai ce sallu kama ra'aytumuni ka gani ba ku je ku yadda ga dama ba ka ce ai Allah ya ce aqimu salata eh ya ce amma kuma ya ake shi ma wani matsala ce mai zaman kanta shi yasa rufa'ata bin rafi sahabi ya zo ya yi sallah a gaban annabin rama sallallahu alaihi wasallam ya gama ya yi sallama ya zo annabin sallama gaisa suka gaisa kuma sai annabi ya ce da shi irji ifa salli fa kalam lam tusalli kai rifa'a koma yi sallah don ba ka yi sallah rifa'a ya sake sakewa ya da sai da aka yi sauƙi ciyar sallah ni fa ba ni da wata sallah da na iya sama da yadda ka ga yin nan yanzu da kawai mutum zai yi koyaye a karɓa da ya kamata a karɓi tarifa saboda shi dalilan da ya tara suna da yawa na farko wani Allah kana iya shi farkon musulunci ne na biyu darajar wannan masallaci yana cikin masallatan da ziyara ma ya halatta ɗauki da kaka je don ziyarar a wannan masallacin da ya yi sallar a haka aka ce ba sai ba a'a na uku gaban wanda ya yi sallar khairu khalqin lahi ajma'in inda bai shiga wannan rumfar ba an ce a cikin dai yana da karkashin ya shiga rumfar annabi sallallahu alaihi wasallam an karfa na hudu karnin da yayi sallar a cikin sa shine khairul qurun da annabi sai khairul qurun qarni thumma alladhina yalunhum ya nuna yalunhum wa'annan dalilan ba su sa an ce tayi a haka ba shi wanda annabin ne ba ya ce masa ba kai ba irji fa salli fa innaka lam tusalli kaga wannan yake isar mana saƙon ibada tauqifiyya ce abin da ake ta tauqifi shine abin da tsayawa zaka yi a cikin ga yadda zaka yi ba garaje ga dani zaka yi shine abin da ake nufi ibada tauqifiyya ce ya kawo ci gaban wannan hadisi na 1190 yace haddathana Abdullahi bin Yusufa qala kabarana Malik Malik ya bani labari an Zaid bin Rabah daga Zaid bin Rabaha. wa ubaidillah bin abi abdullah al-aghar an abi abdullah al-aghar an abi hurairah daga abi hurairah radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda wato shi abi hurairah kun ga mafi yawancin hadisan sai kaji aka ce abi hurairah shi kuma wannan mun yi magana akan sa ko me yasa abi hurairah yafi kowa yawan hadisai shine damar da ya bawa ilimi sauran ba su bayar ba sannan kuma ya gambe ka sani da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam akan ilimin ƙari da damar da ya bayar sannan kuma da san da yake wa ilimin dole na wasu tattaru suka ba shi damar ya sami ilimin da wanda suka musulunta kafin sa ko wanda suka zauna da annabi kafin shi ya zo zauna da annabi ba su samu ba shi bayan shekara ta bakwai a yakin kaibar ya zo ya zauna da annabi kaga sauran shekara uku annabi ya bar duniya to amma ya lazanta wa kansa cewa to shi da annabi sai dai bacci ya rabar baya so a yi wani abu ba a gaban a kan idansa ba wannan kuma sai ka shekara ashirin da mutum wani in ya bayyana a tashin ɗinsa shekara ɗaya ko ya zama yaron sa a shago ko a gida kai ma da kanka za ka tambaye shi wani abun kana so ka sani da wancan da shi kuka nan ya zo ya ku tare da shi amma me ya kawo haka kusancin alakar ba irin taka ba to shi abu da wannan ya sha sauran sahabbai shi sa sai aka waye gari ya zama cikin mutane bakwai da suka fi haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bakwai din ma shi ne kan gaba kullum mukan zano su ce sab'un min as-sahabi fawqa al-alfi kad naqal wai bakwai daga cikin sahabbai kowanne ɗaya daga cikin sama da hadisi dubu ne akan sa dan ba za ka shiga ajin ba sai kana da hadisi dubu abab an hadisi abul mukutari khairu mubar daga hadisin abul mukutar shine fiyayyen dan kabilar mubar annabi sallallahu alaihi wasallam suwaye wa'annan sai abu hurairata sa'adun jabir anas siddiqatun wa bin abbas kadabin umar sune abu huraira abdurrahman bin zakar kaga sunan sa ne na farko radiyallahu anhu amma fa ya ci ya fa dan an ga maka yakan kai lokacin da baya iya bin layi kai tsaye tafiya sai na dafa bango saboda yunwa ya ce wani lokacin ma yunwa za ta bige shi sauran sabai su ɗauka aljani ne ce shi ko ya san yunwa ce saboda ya yadda in annabi ya samu ya ci shi ma ya samu in bai samu ba shi ne ba zai rabu da shi ba kar a yi wani abu a gaban idansa to amma kuma canjin rayuwa abu wani da ya wannan rayuwar kuma sai da ibrahim da har gwamna ma ka gani so sa'ad jabir siddiqatun wa bin abbas kaza bin umar abdullahi bin umar wa'annan ne abu hurairah shi abdurrahman bin sagar sa'ad bin abi waqas jabir bin abdullahi jabir anas bin malik sai su je katon aisha radiyallahu ta'ala anha da ibnu abbas abdullahi bin abbas kaza bin umar da abdullahi bin umar wannan sune wanda suka kowa hadisi ya sa annabi sallallahu alaihi sune yan tabaka ta farko ta mukaffiruna a babin hadisi hadisi to abu hurairah din nan yake cewa shi ma a wato wannan hadisi radiyallahu anhu sami'a yaqulu man dakala masjidina ka tsallake wani abu ok ana biyu rajul an ce annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace lalle man Allah daraja da amsa Allah tabaraka gari ya ce, salatun fi masajidi haza sallah a masallaci na wannan khairun min alfi salati fi sallah dubu fi masu wahu a masallacin da ba nawa ba illal masajidil haram sai dai masallacin ka ka'aba kadan wannan falalan me ke nuna mana masallacin annabi ya sa muka ce shi ma na ishara ya ce sai dai ka tafi bukari akwai abin hadisan kaji annabi ya ce sallah a masallaci na ta fi alkhairi sama da sallah dubu a masallacin da ba shi ba illal masajid al-haram sai dai in ka abala ka to qala al-muallif muka da littafin ku mawallafin littafin mu yace wa sanazkuru huna hadisan wahidan yace mu hadisi ɗaya zamu ambatan maka li ma'anahu al-aniq saboda zuzzurfar ma'ana da yake da ita allazi nahtajuhu wanda muke bukata wa natamassaku bihi wa huwa muke bukata mu rike shi wannan hadisin shine wanda yazo an fadalu ta'allumi wa ta'alim ilimi da kuma ilmantarwa fil masjidin nabawi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai shi an abi hurairata radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul ya ji manzo Allah daraja da musu Allah tabbata a shi Abi Hurairah yana cewa man dakala masjidana duk wanda ya shiga masallacin mu haza liyata'allama dan ya sami ilimi khairan na wani aikin alkhairi ya zo nema a wani alkhairi ilimi ya zo nema na alkhairi dan ya san shi au yu'allimahu ko kuma dan shi ya shigo masallacin ne dan ya sanar da mutane wani alkhairi kana kalmujahid fi sabilillah kamar wanda yake jihadi ya dauka addinin Allah wannan ma falalan masallacin ya ce na ya ce kaga yana magana akan masallacin Madina kenan falalace ta masallacin Madina wanda ya shiga dan ya karatu ko dan ya karantar kana kalmujahid fi sabilillah kamar mai jihadi ya dauka addinin Allah wa man dakala li ghairi zalika wanda ko ya shiga ba dan wannan ba kana kan nazir ila ma laysa kamar mai kallon abin da baya cikin sa Allah ya kiyaye wannan shine karshen mabahasi na farko da ma safa domin in Allah subhanahu wataala ya kai mu sati mai zuwa kenan zamu shiga mabahasi na biyu a ƙarƙashin fasali na bakwai Abin da muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah Abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu wayoyi za a kira sallah Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sufofinka maɗaukaka Allah dukkanin mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata yi da cikin gida suke fama da tarbiyya Allah ka sallabe su Allah ka farfafe su wanda suke da yara suke ne ba su kan gare Allah ka shirye mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su yin auren Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mata na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka bamu ilimi na tsoronka Allah ka bamu ilimin da zai zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka bamu mu da su bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma man arada Nigeria bi su'in wa sharrin fashghilhu bi nafsihi ya rabbal alamin Allahumma man arada Nigeria bi su'in wa sharrin fashghilhu bi nafsihi ya rabbal alamin al-amna wal والاستقرار في نيجيريا اللهم ارزقنا الامن والاستقرار في نيجيريا اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابه اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابه وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوه الا بك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين